الحمد لله رب العالمين يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وأشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أجاب وهي السماء الذي قال وضرب لهم وضرب لهم مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله وهناك في عرصات القيامة تكون الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين يعتذر الأنبياء عنها لهول الموقف وشدته وقد صح في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإن اختبعت دعوتي شفاءة لأمتي يوم القيامة متفق عليه وكما يكرم محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة في الموقف العظيم يكرمه الله بإعطائه حوضا واسع الأرجاء ماؤه أبيض من اللبن وأعلى من الأسل وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء يعطيه الماء من نهر الكوثر من شرب منه لا يطمأ بعدها أبدا رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هوضي أبعد من أيلة من عدن وأيلة مدينة العقبة في الأردن وعدن في اليمن كما هو معروف وعند البخاري هوضي مسيرة شهر وزواياه سواء لهو أشد بياضا من الثلج وأهل من الأصل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا مهجلين من أثر الوضوء أيها المسلم يا عبد الله بشراك حين ترد الحوض مع الواردين وإياك أن تصد بسوء عملك فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ردنا على الحوض رجال من أمتي حتى إذا رأيتهم رفعوا ورفعوا إلي اختلجوا دوني فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفي رواية فأقول سحقا لمن بدل بعدي وبشراك يا أخ الإسلام حيث تعبر الصراط أمنا وتنجو من جهنم سالما والله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا إنها التقوى التقوى وهدها سبب للنجاة من النار ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ما موقف عند هذه الآية وما مشاعرك تجاه هذه المشهد هذا المشهد يوم القيامة لقد غيرت هذه الآية أحوال الصالحين فأسهرت ليله وعكرت عليهم صفو عيشه فقد ذكر أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم بكى فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة فقال أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادر عنها وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الحسن البصري رحمهما الله قال رجل لأخيه هل أتاك أعنك وارد النار قال نعم قال أتاك أنك صادر عنها قال لا قال ففيما الضحك قال ما رؤيا ضاحكا حتى لهق بالله عين نهن من قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في سبيل الله ثم هم يخافون سوء الحساب فقد ذكر أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وضع رأسه على هجر امرأته فبكى فبكت امرأته قال لها ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا يا عبد الله عين اليقين بلقاء الله وأين شواهد اليقين من الخوف والرجاء والصدق والإخلاص والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا أو على الأقل في الاكتفاء منها بالهلال دون الحرام إن الحساب عسير ومن نوكش الحساب عذب والميزان عدل ولا يظلم ربك أحدا والموقف رهيب والشهود منك عليك فلا مهيس ولا إنكار أخرج مسلم وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى العبد ربه فيقول الله فيقول الله ألم أكرمك وأسودك وأذوش وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترى وتربع فيقول بلى أي ربي فيقول أظننت أنك ملاكية فيقول لا فيقال إني أنساك كما تنسي كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ألا نبعث شاهدنا عليه فيفكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولهمه وإذامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه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 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaqa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa mu a yau abubuwan da za a gani a yi karo da su ranar alkiyama sai dai an ce kashi na biyu to kashi na farko ya gabata da daɗewa ina jin an yi shi ishirin da bakwai ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da huɗu, don ka duba a hudu barka za ka gan shi insha Allah. To koma dai menene ke akwai wanda i gabata ya gabata sai a tuna a nemo a haɗa in yana da alaƙa da juna amma dai ba za a samu wani abu tare. Farko dai kafin komai godiya ta tabbata ga Allah na mahaliccin talukai. shi ke rayawa shi ke kashewa kuma shi ke da iko akan dukkan komai na tabbatar babu wani abin bauta bautawan gaske sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi shi ya fari halittar ɗan adam daga taɓo maja'ala na naslahu daga nan zuriyansa suka ci gaba tafiya min sulalati min ثم سواه ونفخ فيه من روحه جسيت عشي يهورا مفرانسا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا نثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم باو علينا الله النبي محمد كما جكادا لنا الله يا أمسى saƙon sama saƙon ubangiji ta baraka wata ta'ala da yake wa daraba lana masalan shi ɗan adam ya buga mana misali wanda ya kalka yana shakka ya za a ta da kiyama shi ikon Allah ka tuna yadda aka yi ka mutum bayan ya zama kafa ya tashi to da can daga me aka yi shi ai daga kafa ne Ko da man huyi idama wa hiya rami aka ce ce masu yuhyiha allazi ansha'aha awwal marra wanda ya halitta wurin daga ƙasan tun farko in ta koma ta zama ƙasan shi zai sake ta da ita ya da ita mutum wa huwa bi kulli shay'in ali Allah muna roƙonka ka daɗa tsira da aminci ga annabi Muhammad da sauran manzannin Allah da jakadunsu Allah ka ƙara yardarka daga sahabban manzon Allah kan sabon manzon Allah gaba ɗayansu da wanda suka biyo bayansu da wanda suka taso daga bayansu da kyautatawa zuwa ranar sakayya Allah ka daɗa musu aminci aminci bayan haka jama'ar masallaci bayin Allah wa hunaka fi arasatil qiyamah ya nuna magana ta gabata can a filin kiyaman nan fa kafin a watsa gaba daya na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta wanda za a ce to ya tsaya shi kuma a yi masa horo na wani lokaci shi ma ya tsaya to a nan wurin nan fa ta kunu shafa'atul uzur nan ne za a samu wani babban ceto wanda a ainihin ga manzon mu sallallahu alaihi sallama lokacin da za a nemi annabawa gaba ɗaya kowanne yace a ba zai iya bai dakata ba don komai ba saboda tashin hankalin wurin da irin tsananin da ke wurin labari ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. duk wani manzo daga cikin manzannin Allah an ba shi dama ya roƙa ya roƙi roƙonsa wa al'ummansa me yake nema wa al'ummansa wannan yan kiza a ba shi annabi ce in da da'awati ni na jinkirtar da roƙona sai gobe kiyama ya zama ceto wa al'ummana ranar alƙiyama. ingantaccen hadisi ne mutafakun alaihi kama yukramu Muhammadun kamar yadda za a karrama annabi Muhammadu banda wannan ceto da za a bashi za a ƙara bashi wani daraja yukramu bi shafa'ati fil mawqif azim yukrimuhu Allah Allah zai bashi wani darajar shi kuma bi ta'ihi hawdan za a bashi wani tafki sai yanzu da yake ana rana za a fahimci tafke da kyau yau a ce maka wuri dausayi ga ruwa iya kallon ka ruwan daɗi ga tsire-tsire wurin zai yi nema to filin alkiyama babu tsire-tsire rana ce kawai tsagwaron ɗinta sarari ne babu bishiya amma za a keɓe a nema mudu da irin wani ruwa shi da al'ummarsa kun ga ya zama dole mu taya shi kira wasi al'arja ruwan yana fada irin wani girma ma'uhu abu ya dominan labari ruwan ya fi nono fari wannan to wani irin ruwa ne fari sai dai ka koma hadisi ma la ainu ra'at kuma dai wannan ruwa sai an je shi za ga irin farinsa an ce ya fi nono fari Ahala min al'asali, daɗin ruwan in an je ya fi nono ya fi afuwan zuma rihuhu atyabu min al-misk ƙanshinsa ya fi al-miski kai wannan wani irin ruwa samu ruwa haka to sai dai irin wancan ruwan na aljanna ma la ainu ra'at tunda ruwa fari kamar nono zaƙi sama da zuma ƙanshi sama da almiski to sai dai a zuba ido dai mu ce Allah to ka ba mu ka mu ka ba mu mu tsaya mu mutu akan addinin musulunci inda zamu je mu sha wannan ruwa sannan duk inda aka ce maka ruwa akwai kishi sai an yi turka-turka a wurin yau kaga da yamma da yake akwai makaranta ana akwai ɗalibai da yawa za a zuba buta sama da ɗari uku a nan ɗari uku a can amma in aka buɗo su sai sun waye gari babu buta da su alwala da ita tuni sun mamaita tun da sun ta mu dubu ɗaya da wani abu sai kaga ƙarshe ana koko akan buta sai da malamai a tsakani to can duniya da ɗaya mu haɗu a wurin mabiya annabi Muhammadu tun farkonsa zuwa ƙarshe yanzu ba a san yaushe za su ƙare ba to za ka ce ina eh, ai tafkin shi ma dai ma la ainu ra'at adadin kofunansa sun fi adadin taurarin da ke sama an samu masu kirga buhun gero amma ba a samu masu kirga taurarin da ke sama ba saboda rashin aikin yi a buɗe shi a sa a kai sai a kirga ɗaya bayan ɗaya amma taurarin sama ne mutum da kayan ƙididdiga na zamani an sa an gaji an kyare sai kana sauraron masu binciken sama to kofunan mutafkin annabi sun fi taurarin nan yawa ma'uhu da yake shine hadisin ruwan abu min al-labad ahala min al-asali wa rihuhu atyabu min al-miski kamar yadda aka faɗi a sama kizanu kanu jumi sama ake mai mai nai ya'tihi al-ma'u min nahril kawthar to ruwan daga ina za a kawo annabi ko dama ruwan yana nan a filin alkiyama alkiyaman nan lokacin za a kawo komai to za a turo masa da daga tafkinsa na aljanna kawsar alkawsar tafki ne can za a ji jono kila a zamani yanzu mu ce five guda biyu amma a asalin hausan tsofaffi akan ce indararo indararo ne guda biyu daga can sama haka yake zubowa in an yi soro za ga dan an saki indararo nan an saki indararo can ma indararo nan ma indararo ruwa kawai ke kwarara na tuno hausan zamani idan suka buga kwano a babban gini za su ce an yi gwata ruwan ta can in ya taho nan ya taho ga inda zai bi idin ga zuba ba ga ina zuba a wurin kuma kaman gwata da yawa to amma wancan ba shi ne ba ruwan nan kaman yadda ka san me yake da suna eh, haka ke kwararowa sirrin ruwan man shariba minhu wanda isha la yatma'u ba'daha abada kai hudu ba ta daidai da wannan lokacin tun da yanzu ka duba yadda ake shan ruwa ba dan masallaci ne ba da sai an ga wani da buta mana roban nan wani da ya san za a kai irin wannan daddan ke zai tsakko ruwa ai dai shan ruwa bai bata sallah ba ko shan ruwa bai bata alwala zai tawo da ruwan sai aje in tafiya ta yi tafiya ya fasa ya sha ya sha kai wani na iya shan biyu don ana zafi ana shan ruwa sama da yadda ake cin abinci to a filin alkiyama kai kasan zafin ya haura haka ba alkiyaman muke magana ba alkiyaman muke magana ba wancan wurin irin nau'in zafin ba rana za ta kasance tsakaninmu da ita ran nan mil ɗaya za a soyu za a ƙonu ba don babu mutuwa ba da an mutu gumi zai kama wani idon ƙafa wani gwiwa wani gindi wani wuya saboda bala'i aka cewa wannan ga ruwa to wancan ruwa ga yawa sannan kuma ga sirrin da ke ciki wanda ya sha shi bai ƙara jin kishi a wannan wurin to kuma akwai sare ai za a shiga aljanna ma har mutum ya sha wannan ruwa kam ai akwai sare Muslim ya ruwaito akan wannan tafkin magana sa cikin littafinsa ingantacce daga Abu Huraira Allah ka dada Abu Huraira yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labari yace tafki Aba adu min aila min adad ya fi nisa ainihin daga aila daga can cikin adam shi adam gari ne can cikin yaman ita kuwa nan aila na nan cikin ordon dubi tsakanin ordon da yaman tafkin ya kai haka ran muna magana na muna ce tafkin shadi ne ko tafkin yarwa ko tafkin wane ne eh, nake tambayan wani tun da ya je wurin ya kwatanta mana fadina yake ya fi dai mil goma tatsin to wannan wa yake maganar mil goma kila sai dai dubbanni to ruwan ya fi wannan faɗi daga can kaman aila ne daga aila zuwa adan ko daga adan zuwa aila ne yake madinatul aqabati ailan fi ne fil ordon aila take wa adan kuma fil yaman yadda ke sananne ne yanzu duk wani garuruwa ne sanannu a yanzu haka to wannan shine faɗin tafki aha, ko a ce girman tafki Bukhari ya ruwaito shi yana cewa annabi ya ce tafki na hauri ta shahar tafiyan wata san ku tafiyan wata ai ku za a je da nisa balle tafiyan ma'aikacin. ko da dai nan za mu ta mutum zai kware Najeriya nan tunda a kwana uku suna cin kilomita ɗari biyar kilomita ɗari biyar uku nawa ne a mai a wata uku goma ko uku sau goma shi ne ɗari biyar sau goma eh? dubu biyar kasan wurin nan da nisa to haka lahu wa shaddu bayadan ice wallahi tafkin nan ya fi tsananin fari daga kankara can an ce nono nan kuma ga kankara ko bana in ran da Allah ya kawo kankara ka yi ƙoƙari ka ɗauko ɗaya muna da kankara a kai shi amma ka rabu da wannan kila da dotti dotti da menene amma wacce ta zo daga saman nan ka kalle ta gare to ruwan annabi ya fi wannan fari. Ahala min asali bil labani daɗinsa ya fi nono da eh, zuma da nono. La'ani ya taho ice wallahi kofunan da za a sha ruwa da su, aksaru min adadin nujumi, ya fi yawan saurari. kawai dai kofunan nan ba wanda san adadin su sai Allah da ya halice su amma wani tashin hankali annabi ce inni la asuddu Nasan, kama yasuddu rajulu ibilan nasi an haudai zan tsaya ina tare mutane yadda kasan mutum yana tare raƙuman mutane daga tafkinsa annabi na tsaye dan a ce da sanda duk wanda ya taho tafkin yana mai da shi kamar irin yadda mutum kan in ya haka tafkinsa to kai ma mai raƙuma haka naka wancan mai ya na shi. mutum bai bari yana jiran mai kiwonsa ya dawo ga tafkin da ya tattala ma kuma su zo su sha za a kori mutane a wurin sai na shi kawai sahabbai ba su barin abu sukan tambaya ya rasulullahi a ta'arifuna yawma Za zaka gane muran nan annabi ce na'am lakum sima kuna da alamomi laisan li'adin adin min al babu wa'annan alamomi ga wani mahaluki daga cikin al'umma, ku kaɗai ne kuke da irin wa'annan alamomi. Tariduna alayya gurrat za ku shigo wurina kuna masu fararen fiskoki da fararen kafafuwa. Wannan saboda gurbin alwala. ‘Yan uwa musulmai. ya bawan Allah bushuraka bushuraka bushuraka hina taridul hauda lokacin da za ka samu ka sha wannan tafki ma alwaridin Allah ka shayar da wa iyaka an tusadda bi su'i amalika ina ka a tsare ka daga tafkin nan saboda munanan ayyukanka labari ya zo Bukhari Muslim sun roito labarin daga Anas dan Malik radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labari la yarijanna ala al-hawd rijal wallahi wasu mutane za su zo su sha ruwan nan musulmai ne ya ce min ummati ummatu da'awa hatta idza ra'aytuhum hasina gansu wa rufi'u ilayya an taho da su zuwa wurina ikhtuli judoni subhanallah sai a tare su ina kallo za ka ga masu tare su zo sun tare su a jama'a na ne ya san su da alama su ga alwala ga fiska na haske ga kafafuwa na haske amma tare su sun ce ashabi ashabi fayyukalu yuqalu inna ka la tadri ma da ka? ai ka san abin da suka kirkira bayan ka ba fa aqulu me ike da suna fa aqulu suhuqan liman baddala ba'd ai nesa da duk wanda ya canza bayana nan jama'a ku duba fa yadda ne ke ji ka ɗauki aiki ka ba mutum ya samu ɓacin rai duk batin rai yana kan ka cewa ne rubuta kaza ya rubuta wani abu ina jin inda kila a gwamnati ma doka ga abin da aka ce ka rubuta ko a rubuta a gama kaza ga ya ka goge kafa a rubuta kaza wannan lamari laifi ne duk da a kewa ma bala'i yake me tsammanin kamar don Allah a ce mutum ga abin da annabi ya faɗi ya canza shi ya fana shi kuma yana sani zai haka ai ko baya sani ya shiga riski to balle a ce yana sani saboda haka nan wata bishara sai dai wannan bishara tana haɗe da ɗaki ya akhal islam haythu ta'buru sirata amnan ko Amina. ka zo sara'in na ka tsallake shi lafiya lafiya tanju jahannama saliman ka tsallake daga jahannama lafiya wallahu ya wa in minkum illa babu wani a cikin ku tabbas sai ya tsallaka sai ya shiga wannan jahannama tun da rami ne ga shi nan iya kallon ka wuta ce a ciki iya kallon ka kana ala rabbika hatam kana hataman maqadiyan ala rabbika wannan dole ne wajabtacce akan ubangijinka tabbas dun da sai mun shiga jahannaman da wa ake magana mu sahabbai ake magana duk sai sun shiga da wanda ke bayan su duk al'umma ha annabawa inna hatta eh, me ike da suna saliman wai min ko illa wadda inna hatta qawa taƙawa ce dai za ta tsallakar da kai taqawa ai wani wurin yana cewa a ittaqillaha haythu ma wa wattaqawa wahdaha sababul lin najati minan nar tsoron Allah shi kaɗai shi ne dalilin tsira daga wannan mutum. Ka son kwance tsoron Allah ba za ka yi shi bai da ranka yake so. Sun manu na jillabi na takau Allah ya ce, wani zaru zalimi na fi haji nan za mu bar azalumai duk durkushe. Tun da azaba a durkushe ake yi. Kun mutane ne aka jera su a duniya aka ce duk durkushe. ka san wa'annan an shirya za a yi musu wani abu ba zai yi kyan gani ba ma mawqifuka inda hadhihi al-aya bawan Allah na cikin masallacin nan baiwar Allah ta cikin masallacin nan wai meye matsayinki akan wannan aya kin karanta ta kin maimaita a ƙarshe ma kin haddace ta amma ka taɓa ware ta kai mata tadabburi wa ma masha'iruka me tunanin tunaninka tijaha hadal mashhad yawmal qiyamah suna cewa da na gaba ne ake sanin zurfin ruwa ko to sahabban manzo Allah ya suka ɗauki wannan aya in ma yau ka taɓa jin ta laqad gayyarat hadhihi al-aya ahwalus salihin wannan ayan ta burkuta rayuwar salihai fa asharar lailahum ta hana musu bacci wa akarat alaihim safo a ishihim ta ɓata musu daɗin rayuwarsu faƙada zukira an na aba mai sara rahimahullahu kana idan awa ila firashihi in yi je shimfiɗarsa ƙala ya laita ummi lamsa da abu mai sharafa ina ma ka san tarihinsa yakan je ya kwanta yana kuka yana ina ma uwata ba ta haife ni ba kai ya tukuna ma ka taɓa yin kuka saboda tsoron sirati ko dai ya kace ka karanta ka wuce ka karanta ka wuce kawai in an ce iyakacin da ka Allah ba mu aljanna ta amin firdausi na'am يا ليت أمي لم تلدني ثم بكى فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة فقال أخبرنا أن واردوها أن بام لا باري زام شقوتن ولم نخبر أن صادرون عنها بابام لا باري في تموه ai koran da mutum ya fita nan jahannama ce can jahannama ne jahannama ne ka tsallake ta mutum ya tsallake ta a ce bushura wa qala abdullahi ibn al-mubarak daga cikin manya manya bayan Allah in baka san ma wancan ba ka san abdullahi ibn al-mubarak ka san hasan al-basri shi ite labarin daga hasan al-basri ji shi dukka su biyu abdullahi ibn al-mubarak din da hasan al-basri rahimahumullah قال رجل لأخيه إن حسن البصري هل أتاك أنك وارد النار kun ji yadda ake hira mai amfani ba hira siyasa ba wancan zai ci zaɓe wannan ba zai ci zaɓe ba an haɗa mugunta an rusa wannan ba zai kai ka aljanna ba ga yadda bayan Allah ke shin ko ka san ayan da aka ce in minkum illa waliduha أنا وارد النار قال نعم قال أتاك أنك صادر عنها لا باري يعظمك ذاك فتا قال لا قال ففي مضه ذاك منك شيء داريا فسبحان الله yau ka zo wani lokaci ka samu dariya har cikin masallaci idan aka ce ana ibadar ɗaura aure kamar gayya ai dariya ake Duttawa dariya yara dariya. Mata dariya. A ɗakin Allah kuke dariya? Sai kun tafi. a dariya a ɗakin Allah. Kuma auren nan ibada ne. Idan ana aure ba maganan dariya, dottawa ne kuka haɗu za ku shaida kan wani abu mai mahimmanci sai kun hallara auren don a tabbatar da shi ba wasa ciki, kuma me ne dariya? ba maganan dariya to amma ga wannan shi ba ma maganan wai a masallaci ba a'a gaba ɗaya da aka ce masa tun da ka labarin za ka shiga wuta ice ka labarin za ka fita ice a to akan me kake dariya to labari da ya zo fa iya zahikan hatta zahika billahi duk da wannan ba wajibi ne kowa ya zama haka ba amma daga cikin bayan Allah in kana iyawa saboda tsoron wannan wuta an kai haka ya cancanta aina nahanu min qaumin sahibu rasulullah ina za mu kwatanta kanmu da mutanen da sun zauna da annabi sahabbai ne sun hada zamani da annabi kuma sun yi imani ba hada zamani ba wajahadu fi sabilillah sun yi aiki iya iyawansu don ɗaga kalman Allah. ثم هم يخافون سوء الحساب فقد Zukira, Anna, Abdullahi, الله rawaha, sahabi ne. kuma yana da martaba wakili ne daga cikin wakilan manzon Allah na Madina radiyallahu anhu a ra'asahu ala hajri imra'ati fa ya tsora kansa akan cinyoyin matarsa ya dinga rusa kuka maimakon a yi annashuwa a yi hira a yi dariya amma shi da ya tsora kansa akan cinyar matarsa kawai ya kama kuka da Allah wata sace ni dai ban taɓa ganin mijina ya yi kuka ba na neme shi da ya faru ya ce min tsoron Allah sai dai dariya fa bakat imra'atuhu ba ta sama ta kama kuka kun ga soyayya ta gaskiya duk abin da halin miji ya shiga ciki to mata ta kirki za ta ransa. ta gan shi yana kuka ba ta tambayi me ya faru ba kawai ita ba ta zauna ta fara kuka tun da dai ba daɗi ya sa shi wannan kukan ba ita ma bari ta taya shi daga yanzu wannan zai ce a yi abinci kaza ta dafa wani daban ta yi masa nashi daban duk abin da ike so to shi take so. Kala laha ma yi bukiki, shine kukan farko shine har ya kukan ya yaye masa yanzu yana tambaya mai ya ba kuka. Kala ta ra'aitu ka fa ba kai bi buka ka kenan. Kala in ne da kartu ƙaunar lahi azza wa jalla wa in minkum illa wariduha. Ayan da na tuna kenan fala adari a najuwa. منها أملا يا عبد الله يا أمت الله أين ليك إن الله إلا وي إنا سكن كان شي وادا كتي دشي نصد وادا الله وأين شواهد اليقين إنا علامة كان جمسو الله غسياني من الخوف والرجاء والصدق والإخلاص دسنا إلى والرغبة في الآخرة دقدي اللاهرة زهد من الدنيا أو على الأقل قم كرنسي متي في الاكتفاء منها بالحلال ودعت ودع ودون الحرام إن الحساب عسير حسابي فلا تتنني من نوكش الحساب عذب duk wanda aka yi masa tsaya-tsaya sai wal mizanu adal wala yazlimu rabbuka ahada wa mawqifun rahibun matsaya ce mai tada hankali wa shuhudu minka alayka masu maka shaida kan ayyukanka to daga jikinka ne za a nemi masu maka shaida shi ha ba aiko san inda na aikata kaza ba to gaba kaza sai maka shaida ina za ka shiga ba da gaba ka ba fala mahisa wala inkara muslim ya fitar da wani hadisi da wani yasa daga hadisin abi sa'id da abi hurairata duka radiyallahu anhuma suka ce annabi ya faɗa mana yalqal abdu rabba. za a samu bawa ya sadu da ubangijinsa wurin hisabi fa yaqulu Allah wannan abun da za a masa hisabi Allah zai ce masa alam ukrimka shin ba na karrama ka ba shin ban shugabantar da kai ba imma a gari wa imma a gidanka shin ban aura maka ba ban maka aure ba ban halatta maka aure ba shin ba na sauƙaƙe maka dawaki da raƙuma ba kai doki in ba don sauƙaƙewar Allah sai da za ka hau doki in ba don sarrafa raƙumi ba ta ina za ka hau shi dubi raƙuman wannan zamani za ka ga yaro ƙarami na gara tirela ballantana wannan aka saukar danne danne ne kawai za ka danna ta ci gaba da gudu kamar ta tashi sama in ya tsayar da ya sako ka ga ɗan ƙaramin yaro wannan kasan horewa ne na Allah sarrafawa ne na Allah da ya bayar da ƙwaƙwalwar da ta yi tun da ƙwaƙwalwar da ta yi wannan mota ai Allah halice ta wa azaruka shin ban barka ba tar asu wa ba kana shugabanci kana karban abun da ke harba na haraji fa Kulu bala na karbi haraji mun yi mulki Allah fa yaqulu adananta annaka mulaƙiyar. kana ta karɓan harajinka kana ta tsara kuɗi kana ta tsara ka'idar duk da za ka mallaki kuɗin mutane ana shirya ta sai ya ƙolo la shin ka ɗauka za mu sadu kuwa yace a'a fa an inni ka kama tun tunda hada hadanka duniyar ka kawai kake tanadi ku to yadda ka banne nema na bakka yadda babu ruwanka da abin da Allah ya faɗi babu ruwanka da yadda manzan Allah ya tsara kawai abin da ka tuso a gaban mulkinka shikenan baka bar san Allah ba ce to nima yau na baka ka wannan an gama hisabinsa komai ba za a ce masa ba summa yalqa sani na biyu haka na uku ne zai ce fa ya qulu lahu da yace shi kuma amantu bika Allah na yi imani da kai wannan kuma munafiki ne ka san mutum ai in yi je nan wurin zai tuna yayi addini ya tuna kaza ya tuna kaza kuma alhali ba gaskiya yi ba Allah ya sani yace masa ainihin na yi imani da kai na gaskata littafin na gaskata littafin ka Allah na ma gaskata manzon ka ya Allah na yi sallah hajjin ma na yi na yi sadaka na yi azumi wa yusni bi khairi, ya yaba kansa da ayyukan alheri da mastata fa ya kulu, ala nab'asu shahida shahid eh, Ka alayka kai wa'annan abubuwa saboda ne kai ke saboda kai ne to kenan, za mu taso da shaidunka fa yi fakiru fi nafsihi waye za a nemo yi masa shaidar man alladhi yashhadu alayya wa yukhtamu ala fihi a toshe bakin sa wa yuqalu li fakhidhihi sai a ce wa cinyoyinsa in tuki cinya sai ta fara zuba magana kasan in ya taba na za ta faɗi za ta faɗi kaza fatan tiku fakhiruhu lamuhu naman jikinsa in ka haɗa jiki da mace in ma ka yi mene duk da kai dukka wannan jikin zai faɗi idamahu sa. bi amalihi maka wa zalika liyo uzara min nafsi don a ƙure shi da kansa ba wani ne ya ma shaida ba cinyar ka ta maka shaida jikin ka yi maka shaida ƙashin jikin ka yi maka shaida wa zalikal munafiq wannan munafiki ne duk abin da ake na musulunci da shi ake amma bai da ba alladhi yaskhatu alaihi wanda za a yi fushi a kansa to wannan dai abubuwa da yawa anan ƙarshen da abin da zai biyo ba ce to yau shi ma dai dan uwan ɗin da la yu'khadhu minkum fidya wala min alladhina kafaru munafikai ba a karban fafa da kafirai da kuwa kawai makoma gaba ɗaya wuta za a koma dole karkashin wannan mutum ya yi gaskiya ya ji tsoron Allah الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن, محمد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله هل حضرت لهذا السؤال جوابا يا غلام يا يا غافلا عن هذه المقامات تذكر جاهد نفسك على عمل الصالحات كيف حالك والصلاة وهي أول ما يحاسب عنه الأب يوم القيامة وكيف أنت والزكاة bal wa anil mali kullihi min aina tajma'uhu wa kayfa tunfiqu kayfa alaqatuka bi rabbika khassatan wa bil khalqi amma to duk mai waya baƙi-baƙi, ka ciro wayan ka kashe tunda waya tana tozar ta mutum wanda a ji kana kashewa da a waye gari ta tsinka ka a tsakanin bayin Allah don a ce kowa ya kashe wanda kai ne kadai mai tsaurin ido kai ne kadai ba jin kunyan Allah kai kadai ne ba tsoron Allah yayi yi abin da zai yi bai kamata ba sau da kanan duk wanda ma yake da wayan da yana zato ko ba za ta yi magana ba in dai kana je ka saba ba ka kashe wa masallaci yau da ko ta ka kashe aina ana wa kaifa anta wazzaka min aina tajma'uhu wa kaifa أين kaifa alaqatuka bi rabbika khassatan wa bil khalqi amma وما من مظلمة إلا وسيرد عليك أصحابها في يوم أنت أهوج فيه إلى مثقال ذرة من الحسنات وما بك حاجة إلى شيء من السيئات هل أنت من أهل القرآن تلاوة وعملا أم أنت في عداد من اتخذ القرآن مهجورا وكيف حال لسانك مع ذكر الله وهو مما يثقل الميزان كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما جهودك في الدعوة إلى دين الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وماذا تصرف من وقتك لطلب العلم النافع ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كيف إحسانك إلى الفقراء والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كيف أنت وسيلة الأرحام والرحم على جنبات الصراط والرحمن يقول من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وأين أنت من حسن التعامل مع الجيران وحسن الخلق مع عموم خلق الله وصاحب الخلق الحسن خلق الحسن يبلغ درجة الصائم القائم إلى غير ذلك من أعمال الصالحة تدلل, تدلل على ترقبك ليوم الحساب ومع ذلك كله فلا تغتر بعمل عملته واسأل ربك القبول والمغفرة والثبات على الحق إلى أن تلقاه وليكن شعارك في هذه الحياة وأعبد ربك حتى يعطيك اليقين أيها الناس إن نفرا من المسلمين شغلتهم الحياة الدنيا ببهجتها وزخرفها وغرورها عن شاهد القيامة وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لم يتعظوا بسرعها وفي كل يوم لها سريع ولم يأخذ العبرة من غيرهم بل كانوا لغيرهم عبرة ما أهوجنا إلى صحيح صادق كالذي قال لقومه إلى يا أهوجنا إلى صيحة صادق كالذي قال لقومه يا قوم إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي هي دار القرار وما أهوجنا إلى واعد كالذي قال لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر أكثر من الزاد فالسفر طويل وخف ظهرك فالأقبة كعود وأصله العمل فالناقد بصير وما أعودنا إلى ذكرى أويس القرني سيد التابعين لعمر وعلي آه، وعلي رضي الله عنهما وهما من سادات المؤمنين وقد قال أويس إن بيني وبينكما عقبة كعودا لا يتجاوزها إلا مخف شيء abin da aka faɗi ƙarashin ɗan abin da ya rage bayan godewa Allah ta baraka wa ta'ala da roƙon Allah ya daɗa wa annabi daraja da sahabbansa bawan Allah hal haddarta lihadar hadha su'al ko ka kawo amsawa wannan tambayan tambaya ce ya gafilan an hadhihi al-maqamati tadhakkar ya wanda ya shagala da wannan matsaya ka tuna ko ka dan tuna jahid nafsaka ala amali salihati ka tursafa wa ranka wajen aikata ayyuka na gari kaifa haluka was me tsakaninka da sallah ka dai san sallah ita ce farkon abun da za a yi wa mutum hisabi ranar alkiyama ana hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sai ka tura shekara ka nawa kila ka yi shekarun shagala sallolin da ka baka biya su ba sannan baka cikin masu nafila kaifa anta wazzaka ya labari tsakaninka da zakka biyu kenan ko kuma ma dai dukiyarka gaba ɗaya ta ina ka taro ta kuma a ina ka kashe ta a bukukuwa menene alaƙarka da mahalicinka khasa yadda kake mu'amala da Allah da kuma tsakaninka da bayin Allah wa ma min mazlamatin babu wata cuta fa komai kankantarta ko da cuta tsakanin miji da mata irin yar kwangilan nan sayridu alayka ashabuha wanda suka cuce ka za su zo maka da abu fi yawmin anta ahwaju fihi a lokacin da kake bukatan misqala zarratin min hasanati yaya wanda zai gunduma maka fata ka noma ka ci wahalar noma da kaka kawai zo da buhunsa ya wata masara ko ya tsinci wake ya lo ko ya samu gyaɗa ya haƙe ko ya ɗebi abin da zai ɗeba zai kawo ma kayan ka hankalin kai kwanta za ka ce nan na noma sacewa suke bakano ba su sace ba yana nan ajiya aka aje maka yau mai hisabi ka tara kuɗinka cikin wahala wani kada ka ce kawo wani ma ba zai ce ma in yace kawo su yana ga da saura a'a sai ya kwashe da jikin kasan nan yace mu sai mutanen kasan sai ka hannu nan kana ga babu tashin alkiyama ne ina yaqini akwai Allah ga wayannan ina yaƙini kuma ana tambayanka kai musulmi ne sai ce ni musulmi ne a ina ka zama musulmi ha in musulmi ne kai musulunci ya hana tsintuwa in ka tsinci abu dole ka sanar da shi to ka kwato kai musulmi ne to ya aka kai sata musulmi dai abin da aka bamu tarbiyyar da aka bawa ɗan musulmi zai ɗaukar tsintuwa in ka ga ɗauki tsintuwa zai nemi mai ita ne to yaya tsakaninka da wannan duk wani wanda ya ce kama hankalinka ya kwanta yanzu ɗin nan daurin ɗaurin nan ƙarshen ta wani ya biyo su shi waya zai sata kawai ya duba waye ya shagala waye baƙo baƙo bai san kan waya ba ya zare ta wani na nan tsuguna wajen mashina yana jiran ya ga wani mashin da yansu dabaransa da tirenin da yake da shi ram ya buɗe kai ya tafi abin shi wani ma yar mota zai duba ina mota mai ɗan dama dama yau da gobe yau da gobe ya san kan motocin ya zauna da kanikawa ya zauna da mugaye kala kala in kai kaza kai kaza faran zaka buɗe ta ya buɗe shi ya tafi Allah sarki yaro za ka kawo ta za ka zo da ita ranar da tafi daɗi in ma kila ka ce to ai mota an batta a nan duniya yaya za a yi alherin ka za diba ba shi za a duba kimar motar nan a aikin ladanka au a ce a'a kai ai alherin ya kare na da yadda za a yi da kai da shi za ku ce ina sai a ebo zunuban sa a tsora ma a ebi zunuban sa a tsora ma kai ɓarawo ka tubar wa Allah bar gani ka cuci mutane ba a ganka ba mai shari'a ya ganka yana da cikakkun jami'ai zai za a zo da kai shi ita am abaita da ka tuba da yafi ma da yafi maka ka samu wanda ka yawa ɓanna ka neme shi gafara in kuma haka ba za ka biya can inda abun zai fi masa daɗi tun da a lahira mutum na yi neman ko da ƙwayar zarra yana neman ta sai an bashi kayansa hal anta min alil qur'ani wai ka tambaye kanka kana cikin alaran mu ma da ta alqur'ani masu karanta qur'ani dare da rana ko ko kana cikin wayanda suka kaura cewa qur'ani sai ramadana yanzu kun daure shi sai kuma wata ramadana illa ya kai mu wa kaifa halu lisanika ya harshenka kana ambaton Allah kana fada labari babu abun da yafi nauyi irin ambaton Allah ambaton Allah ladansa na da nauyi akan mizani ma'akina ta kalimata ne khafifata ne alal lisan akwai wasu kalmomi guda biyu masu sauki a harshe kuma suna da matuƙar nauyi akan mizani kuma wayannan kalmomi soyayyu ne a wurin Allah su ne kai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim karshe a yau kai dari musamman ko kuma sai dai ran da karatu munasaba ta zo kun san mu almajirai sai ranar karatu ne magana za ta zo maka idan aka yi karatun a gama sai a rufe ai ba bala'i idan mu almajirai almajirai mun halaka almajiri fa za a fara yawa azaba kafin a azabtar da mai bautan gunki duk wanda bai yi aiki da karatun da yayi ba to shi za a fara ɗanɗanawa azaba kafin a ɗauko mai bautan gunki waye bai karanta wannan hadisi ba duk mun karanta amma kuma wace aiki da shi kai dai a rufe asiri to ko asiri zai taunu. ai ba shi kaɗai ne ba wannan kana ga haɗarorin da ke ci kana neman hanyar da za ka samu ka tsira a wajen nan ga hanyoyi barkatai ka yin kowanne ƙur'ani ga tsakaninku shi an baton Allah da yadda kuke maki za ka ga mutum ya zana masallaci ya zama abin tausayi ya zana yi shuru in ka bashi can ya ce malam ya shirya a yi sallah ne ransa ba ta son masallaci yana kyaman masallaci wanda wani liman na shigo yana ce kash shi wani liman ya zo na auna zan yi nafila raka'a kaza kafin ya tsara so gashi nan ya zo ban yi komai to amma dai ba komai ai sallah in an gama sallah da ida wannan kana jira ne ga nafilfilun da ka daukar wa kanka in za ka yi to ya riga ya zo Bayan Allah za ka gansu a waje tsakanin magariba da isha suna tsaye a masallaci liman ina liman ina liman ai ai sallah kawai ai ai sallah kawai ma juhuduka fi du'a'i fi da'wa to wajen da'awa janyo hankalin al'umma zuwa ga addini ko kafa waɗanda suka yi suku-suku da addini wanda ƙoƙari ka bayar an yahdi Allah بك رجلا wahidan khairul لك min humarin ni'am wancan nafilan ku yi haƙuri zan koma kai nafila raka'a biyu manzon Allah na ta da kaga ga abin da aka baka abin da aka baka akan nafila raka'a biyu har an karfa zai sai maka duniyar nan ba zai sai maka kinkino ba me kinkino ba zai sai maka Najeriya ba me Najeriya zai sai maka duniyar nan da abin da ke cikin ta an ajiye maka shi a can inda kafan abun da aka da malam da ba ta baka wahala ba na tana raka biyu ko za ka ce ina raka biyu ya ishe ni wannan zai kai ni aljanna ya ishe ni Lahi. to imani ne baka ba yanzu akwai kuɗin da mai kuɗi zai samu ya daina neman kuɗi idan yana da tireloli ina menene za ga sha'awa yake koma safara ta jirgin sama idan ina safara ta jirgin sama za ka ga wata rana ina ta tunani kai an fi samun a ruwa don ka ya sai jirgin ruwa yanzu da shi zai dinga kewaye duniya ina kawo kuɗi kaya in ka shiga gidansa kana haya a gidansa yana zuwa wata biyu wata uku baka biya shi ba da kai zai ƙarshe ma sai ya sa an kulle ka to kaga kai ka ce ladan ya ishe ka haka ina ladan saboda haka nan wannan wajen da kira an yi hadiyar Allah zai kara jula wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ai babu wanda yake kyakkyawan magana mai lada irin mutumin da yake kira zuwa ga Allah wa madha tasrifu min waqtika to awa nawa kake badawa a lokacinka wajen koyon ilimin addini awa dai muna da 24 ko to a cikin ashirin da hudu ɗin nan nawa kake badawa na koyon addini ko a'a addini da ka bace yansa tun da an haife mu musulmai kawai shi nan mun riga mun ga musulunci mun iya shi ka bibiya abin da muke daidai yake da littafi ko ya karo da littafi wa man salaka tariqan fa akati yaltamisu fihi ilman duk wanda ya bi hanya yana neman ilimi a hanya sahalallahu lahu bihi tariqan ila janna muna kan aljannan nan mutukan aljannan amma mun ga hadarori da ke kan aljannan nan kaifa isanuka ila alfuqara to yaya alakanka wajen kyautatawa fakirai wasadaqatu tutfi alkhati'a sadaka na bushe kurakurai kamar yadda ruwa ke kashe wutar kaifa anta wasilatul arham duka wayannan ayyuka ne da za su tsallakar da kai sirafi da za su sama maka waccan aljannan ainihin yaya kake wajen sadar da zumunci yau zumunci ga yadda ya zamo sai dai a shiru ka a sharhi za ka tadda rabon gado ya gagara a raba a gama wanda ya sha'ata fa bai yi ba shi bai yarda ba wannan ya tashi ga wani shari'a ta ba shi gado ce ba zai gado ba ya za a ba shi in yana da inda zai je ya je mu raba gadon mu kawai warrahimu ala jambati sirati eh, me yake zumunci fa shine a gefen sirati shine kaman bagulan da zaka dafa ga na zuwa sama akwai karfe a dama akwai karfe a hagu daya karfe mu dauka na dama shine sadar da zumunci idan kana fadar da zumunci daga farkon siratsi har karshe kana da inda zaka dafa amana ne a ɗaya ɓangare tunda sun yi yawa ɗaya kawai za mu ɗauka amana ita ce a ɗaya ɓangare da Allah wata rana a yi magana amana amma dai wannan sadar da zumunci shi ne daga nan ɗautar in ko kuka bi duk kuka ɓata da dangi ba ruwanka da kowa ba wanda isa kowa ma iwatsi da kai za ka yi kallo tun daga duniya ma nan da wuya ka bar duniya nan lafiya ya baka jin magana ku? Kafin ƙarfin kowa ba ruwanka da kowa ba wata ya ce wani ɗan abu ka dafa wannan ɗan abun bai wuce Allah ya cire wani abu daga cikin jikinka kafin a je haka da haka duk abun da ka tsara ya ƙare ko kuma ma kana zaune kana na kasa su kwashe dan ka ɗebi wannan kana kallon masakka ta ɗauki takardun ta je ta sayar da suna za ta yi maka magani kaga kawai tana wadatarta ko ba inda za ka kai ƙara. To saboda haka nan wannan sadar da zumunci shi ne ɓangare ɗaya wanda za ka samu kariya daga wuta wutar jahannama. Gashi Allah mai rahama na cewa ainihin man wasalaha wasaltu. Kai me yasa ba za ka sadar da ita ba? me yasa ba za ka gyara tsakani ba ba gyarawa da surutu ba ka matsi malamai za su gaya maka irin abun da ake tanadawa don in da ce zan faɗi kowanne lokacin ba zai ba mu dama ba amma kar ka ɗauka ba ka yadda ka ga dama ka je ka karanta ka ko min musulun ka ɗauka ka karanta ba na raina shi ne ba saboda ina ga ne kusa da mu ko ka duba kaza ko ka duba kaza yana da saukin gyara abubuwan da shi wa man qata ha qata'tuhu zai baka labari ga yanke zumunci ga sadar da zumunci wa aina anta min husni ta'amul ma'al jirani ya ya tsakaninka da makota shi ma dole kaitawa gida wurin kwana ko makota a kasuwa ko makota a wurin aiki ya kuke da makotaka wa husnul khulqi makoci ne annabi na cewa jibrilu bai gushe ba yana masa wasiya da makoci har sai da ita tanki da za a bashi gado ma umumin khalqi wa husnul khulqi da kyawawan halaye tare da dai gaba ɗayan halitta to ka bar wannan wasahibul khulqi gashi nan mai kyawawan halaye ya balugu darajata sa'imi alqa'imi wanda ke gyara hali tsakaninsa da makwata tsakaninsa da abokan ciniki tsakaninsa da masu mu'amala tsakaninsa da aikinsa marta Allah na ba shi ladan mai kwana sallah mai wuri azumi a lokacin zafin nan za ka tashi gobe kiyama da ladan waɗannan ban dafa na farilla sun riga sun cika ila gairi zalika min amalin saliha tudallilu wanda za su nuna maka kana da nuna mana kana da yaƙini تدلل على ترقبك ليوم الحساب ومع ذلك كله فلا تغتر سنن دكاي وإنن أيكا دكاري دنمكي كتروا والله بعمل عملته كربان با أي با أيكي با كربان واسأل ربك القبول كروت أبنجدن كي كربان والمغفرة كما يرفع أسيري wasabati alal haqqi ka roƙe shi ya tsayar da kai akan gaskiya har zuwa mutuwa dan in ba haka ba kana iya gama wa'annan rana ɗaya a jefa maka wata shubuha ku dubi yadda ake jefa shubuhohi a kafofin watsa labarai wani jefa maka shubuha ƙarshen ta ma ka tafi kana ganin babu Allah wal yakun shi'aruka takenka ainihin abun nan ɗinka ya zama a wannan rayuwa wa abudu rabbaka hatta ya ce yake ci gaba da bauta ga Allah har mutuwa ta same ka ayyuhan nasu a gurguje inna nafaran minal shagalar shagalathumul hayatun duniya. jama'a da yawa rayuwar duniya ta shagalantar da su bi bahjatiha wa zukhrusuha da kyalekyalenta gyara daki gyara mota gyara gida wa gururiha an musahadatul kiyama da game da ganin wannan filin alkiyama wa farihu bil hayatid dunya suna jin daɗin rayuwar duniya ribar da suke ci ƙarin girma da suke samu a wurin aiki wa mal hayatid dunya wallahi illa mata'ul ghurur wannan ƙarin girma da za a kama sau nawa mutum nawa an tsora shi a mukamin bai hau ba babban ma mukami kai ina jin wani ya ce zaɓe ma bai hau ba ya ci zaɓe ya gama fa an gama hayaniya ya gama ta'asar duk da ita ta'asar da yi a matsayin in ya samu kujerar na kila ya tuba to shi dan ya mutu bai ɗanɗana ba kuma wanda zai hau sai ya rugusa duk shirin da yi tun da ba addini ne ba in ya tashi don ba zai zama wani abu wanda zai hau duk wani shiri da yake to Allah ya taimake ku Allah ya kawo ni zan wanke duk wani dugulo da yi wannan kyauta ce falala ce daga Allah Allah ya hore muku ya kashe shi kawun lam yata'idu bi sara bi sara'aha ba su asuwa da matattunta musamman manyan mutane an baka mukami na siyasa baka hukuce da baka mutu ko kana tsakiya ka tsingire bi sara'aha wa fi kulli yawmin laha sari'un ba mu son kawo suna ne in ban da ba da haka haka za wani zai ce malam malam wane ma ya mutu yau wane ma aure kaza ce oh oh kowa ya sani ba ba magana ka kawo mana mu ma mun gani kullum za ka yake yanzu mu masallaci zai watsa rana ta zo ta wuce ba a kawo muku gawa ba mutuwa ake kuma kowace iri yaro ya mutu dottijo ya mutu mace ta mutu saurayi ya mutu waye ya mutu ولم يأخذوا العبرة بس توكيوا عذيبا من غيرهم بل كانوا لغيرهم عبرة ما أهوجنا إلى صيحة منا دبكاتا وعدي درجتي نجسكي كالذي قال لقومه كما متون يا قومي إنما هذه الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار wannan lagwadon duniya na la ɗan jin daɗi ne ɗan ƙanƙani gaskiya rayuwa na lahira ka dubi yadda ake hidiman duniya abincinta abun sawanta abun menenenta amma lahira musamman mu hausawa kaga masallaci ina nan kakanni kaka da kakanni an kasa ba a taɓa shi shi ya gina gidansa ya bar gidan gado ya gina gidansa mai kirki ne zai dawo ya sake gina gidan baban shi amma sauran masallatai ko oho islamiyya tana nan duk karatun makarantar allo da ake da ita an kasa gina ta in an gina ta kullum za a yi saukar karatu a kan titi sai ka ji yau saukar karatunmu na ɗari da hamsin kenan to amma kuma akan kan titi sai an kashe titi wa ma ahwajuna ila wa'idin muna da bukatar mai wazi zai qala li abi zan. sahabi wa wazi radiyallahu anhu yace masa ya Abu Zar ya Aba Zar akshirin sada kai tanadi ka yawaita guzuri ko me yasa yace fassafaru tawil inda za mu je din yana da nisan tafiya wa khaffif az-zahara ka rage nauyi ka rage zunubai da zaka dauka a bayanka falla aqabatu qa'ud wa na matsallake na da na da wannan tsallakewa mu ne tsofaffi mu gaban haka yara ba ku san ka'aba ba ba ku san ka'uduwa yanzu in an na ɗauko kaya in an ɗora min kaya ba kan da wani ɗauka ba zan su buhu kowanne iri to amma muskilan tafiyar in na ɗauke shi na ajiye shi a haka da dai zan abin nan ta ajiye shi a kirga mutuna to za mu yi abin nan da kai to amma na mara sahiya. dan rami dan karami na dinga lissafi kenan in tura kafar in tura kafar in yi lissafi in ba sa'a bayan da daga daya kafar dukan da za ta yi nan za mu rubuce cikin rami to ya za a yi a kafar ya za a yi a kan sirati ga bai. ku ba za a ce Allah ya kai ku lokacin ba daidai ya ce Allah ya ganar da ku wannan mushkila amma tsofaffi su suka san hatsarin kaya da gargada a gaba su suka san ga gani sama sama in ba san wurin gashi can nesa sai ka jefa kafa kusa kusa to kusa kusan cikin rami ne kana tafiya ka ɗaga ka sai ka ka tafi da yayin da ke kasan kafa ta kamo yayin ta tafi da shi don bata je ko ina ba tana kafa kasa to malam tsofaffi ya za a yi ga kaya buhuna mutum ya ɗauko buhuna sannan mutum ya taho da shi zai hausa rati to wai ce to ma yake ci abu zarri ka rage kaya ma'ana ka rage zunubai ka san kai abin da za a kankare maka zunuban nan ko ka samu ka ci tafiya sayau sayau wa aslihi al'amala ka kyautata kuma aiki <laughs> wannan kidu basirun can ne bincike mai naƙari. ina yau ka yi nakadin littafi kaza ka yi nakadin kaza a can mai kirga asalin na nakadi mai kirga kuɗi to mai kirgin a can gwani ne zai bi ɗaya bayan ɗaya baya kuskure zai bibi ayyukanka kowanne irin aiki yadda ya sakato maka aikin alheri to sai ya sakato maka mummuna aiki kana murna ba manya man misqala zarafi, khairan yarahu to sai ga sharra ma yara ka ku akwai tashin hankali yadda zai bibi ya kakulo maka duk inda alherin ka ke to haka zai bibi kakulo maka duk inda sharrin ka ke wa ma ahwajna muna da bukatan irin wannan wanda zai zo yi mana irin wannan magana da gaske irin wannan ne ku tsofaffi in yaro ya zo na zo in gaishe ka masha Allah ka gaisa sai za ka wuce to kafin ka wuce ga wasiya ka ɗauko wannan labarin ka bashi ni ma da kake gani na da'irin ka ne kusan na fi ka ganganci gani nake gangancin ka bai kai nawa ba idan za mu zauna mu ba da labari kai kana yin kaza yanzu to ni ina yin kaza to amma ba wannan zan baka labari ba da ka tsofa inda za a je inda da nisa ana da bukatan tanadi ana da bukatan tanadi ka gutsuro irin wannan magana amma a ce malam ba bai mana wasiya ko jikokinka sun gama kartakka to yanzu yi mana wasiya za mu tafi to ka ɗauko ya kamata a ce ka yi mutum magana da za ku kare da kuka kana kuka yaran na kuka wannan ne ziyarar ita ce ziyarar da ake samun lada ba ziyarar dare-dare ba ba ziyarar aka ebo matanka shi ma idan ya matansa yara su yi wanka a dafa abinci ku ci a nemi fim ɗin da ifi ba da sha'awa a zuba a sa kai kallo ko kuma a ga ma ainihin kurtun kowace tasha za a kamo tashar da tafi ko zai akwai kallo a wani sharholiya sannan ku tafi gida wai kun yi zumunci masha Allah irin zumuncin ku ko amma ba na Allah ba amma wanda za ka yi zumunci irin wanda zai kawo maka irin wanda mai wa'azin Abu Zarri muna da bukatan zikira Uwais Uwaisu ana cewa shine shugaban tabi'ai ma'rufun dai wasi ainihin maganan da da iwa Umar da Ali wa huma min sadatil mu'minin su wa'annan manyan sahabbai ne amma shi tabi'i ne wa kada qala uwaisu inna baini wa bainakuma aqaba akwai tannaki tsakanina da ku ka'udu mai wuyan tsallakewa la yatajawazuha illa mukhiffu ba mai tsallakewa sai wanda bai da nauyi اللهم خفف أوزارنا وثقل في عرصات القيامة موازيننا وارحم يوم الأرض عليك مقامنا اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله